demokradiyya a yau. Cikin shirin wane ne amfani da yara a zanga-zangar rashin biyan albashin malaman firamare a jihar Taraba? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu haramu, Assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ba shakka Najeriya ba Afirka ta kudu ba ce ƙarƙashin mulkin wariya, wacce alif ɗari tara saba'in da shida ‘yan sanda suka buɗe wuta kan ɗalibai da suke zanga-zanga a birnin Soweto, suka halaka biyu suka jikkata wasu da dama. Tilas ta tausaya malamai da suka yi shekara ko kusan haka a jihar Taraba ba a biya su albashi ba. Duk da haka masu sharhi suna ganin an yi ganganci ko rashin tunani na saka yara ƙanana kan tituna suna zanga-zanga a madadin malamansu domin komai na iya faruwa. Ga shimfiɗar da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Na baya bayan nan mako shine zanga-zangar da yaran makantun firamare suka gudanar a Jalin Gwafa da jihar. wata watanni nawa ba biya su ba sabil da haka ne muke yin zanga-zanga to ko me yasa wayannan malaman ke amfani da ɗalibai a yanzu ga ta bakin wasu malaman da ma suka jagoranci jerin kwanon ai wannan zanga zanga ne wata takwas ba biya mu albashi ba kuma babu labarin ranar da za a biya mu wannan albashi kuma muna aiki ba mu san dalilin da yasa aka hana mu biyan ba mu ga alaman biyan ba ne an ce ana bincike akan bococin mu har yanzu ba mu ga alaman cewa za a biya mu ba cikin muna wannan zanga zangan don gwamnati sun ki su biya mu kuɗin mu haba mala mu muna da iyali muna da 'ya'ya haba yanzu watanni nawa akwai masu wata goma sha biyu sha hudu kamar ni mai magana ina wata tara yau ba biya ni ba me zan ba ‘ya'yana. mun ga mun ta bi da soki tun yaushe muna ta bi wannan batu dai ya mako har zuwa gwamnatin jihar taraba inda ko ta ba da umarnin dakatar da wasu shugabannin makarantun firamare da ke fadar jihar sutara bisa abin da ta kira wasa da rayukan ƙananan yara honorable samun audu galadima na mako cikin kwamishinanin hukumar ba da ilimin bai daya a jihar ya ko bayyana dalilansu na daukan wannan mataki da ka zama sun suka da musu cikin titi ka nan to su tsayar kana suka dukkan hanya ka a biyan yara kana salari abin da an iya mun kai su mata to we ta da them to school for that su yi demonstration na su an teacher su kare amma suka sa yara gaba The why one, sight in the street. This is this is a actor, this is a child delinquent, child abuse. No? hadakar kungiyar malaman Najeriya in Uteration jihar Taraba ta yi fagum da bakin ta. ko me iyaye ke cewa game da wannan zanga-zangar lumanan da yaran suka yi? Sunana Abubakar Bashir. To Abubakar Bashir ya kaga zanga-zanga da ƴaƴan ku suka yi? Eh zanga-zanga an yi shi amma gaskiya bai kyauta ba tunda da yara kanana aka sa kan titi ka suna ihu to kaga haka bai kyautu ba amma malamai suna da gaskiya ta gefen gwamnati ba duba musu hakkinsu ba ya kyautu a biya su hakkinsu. Ta ba mu je daɗi ba abun da ya sa ka sa yara kanana kan hanya gaskiya mun kuma ba mu ji daɗi ba. Kan haka na tambayi barista Modibo Bakari masanin shari'a shin akwai abin da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ne kan hakkin yara? Eh to tsarin mulkin Najeriya kamar sashi na daga talatin da uku har zuwa da hudu biyar har shida duk wani yancin ɗan adam wanda aka bayar a babi na hudu na tsarin mulkin Najeriya na 1999 Constitution Chapter 4 ya an ba shi ya ba mutanen manya kawai ba ya hada har da yara. Saboda ka yara suna da yanci ko malamansa suna da yanci su sa yara su fita kan tituna suna zanga-zanga saboda gwamnati bata biya malaman albashinsu ba? A to, ai kasan shi zanga-zanga da kansa an sa shi ne a cikin wani ɓarayi ne na wato collective agreement na tsakanin wato kontragi na tsakanin malaman makaranta da kuma gwamnatin da suka dauke su aiki. Eto, eh shi ne da kafari primary ya bani mamaki domin gargacin Child Right Act hmm. na dokar Najeriya wanda take 2004 hmm. na Laws of the Federation of Nigeria wato dokar da ta ba yara 'yanci na kare wasu haƙoƙin yara wanda bai shafi manyan mutane ba yaran da kamar yadda aka ba da ta'arifinsu daga daga haihuwa zuwa shekara goma sha takwas ƙasa da shekara goma sha takwas to suna ƙarƙashin wannan dokar ne kuma wannan dokar ta samu asalinta daga Children and Young Person, Act Law tun zamanin tura tun wato mulkin mallaka aka yi ta sabunta ta har zuwa yanzu da muka samu namu dokar to akwai waɗansu hakoki da yara suke da shi a wannan dokar haƙoƙi sun taru kamar haka na ɗaya suna da inci ba za a sa su aikin ƙarfi wato hard labor kuma ba za a sa su aikin da ke hatsari ko alaman hatsari wato risk ko kuma vulnerability wanda ake kira a turance ko kuma aikin da ke da alamun fasikanci a ciki inda ake batsa da kuma wasu abubuwa da suka shafi rashin muruwa To. A irin wannan ba za su shiga ba. To saboda haka eh, zanga-zanga na iya shiga ƙarƙashin ayyuka da um, ayyuka da suke da haɗari? Eh, zanga-zanga idan ka ɗauki ta wani fanni wato ana kiransa peaceful demonstration hmm. yadda aka saba faɗa hmm. wanda a gargashin tsarin mulkin Najeriya na sashi na arba'in wato right to peaceful assembly and association. Hmm. mutane suna yin sa a cikin zanga-zangar lumana. To amma komi na iya taso a wannan na ɗaya kenan ga babban mutum zanga-zanga ba aikin hatsari ba ne amma ga yaro da yake bai san bai kai shekarun tamizi ba ba zai iya san menene abun hatsari a wajensa ba ba zai iya mallaki hankalinsa ya gane menene ya kamata a yi a kowane lokaci ba irin wannan bai kamata yaro yana ciki ma kwata-kwata ba haka idan aka sace haka an kawai masa haƙi a ƙarƙashin wayannan dokokin da muke magana. To, saboda haka waɗanda suka sa su kuma ana zargin cewa watakila su ne suka sa su saboda a matsawa gwamnati lamba wannan malaman sun keta 'yancin waɗannan yara? Eh, sun keta 'yancin. Domin yaran nan duka biyu su ma ba su da izini ko da da sanin su ko da da izinin su a dauki yara a kai su faje irin wannan na gwagwarmaya. Domin gwagwarmaya ce ko da ana ce bai kamata a kai su wurin um, uh, barista modibo sakamakon bayanai da kai na karya dokoki da ake da abin nan ita gwamnatin jihar taraba ta dauki mataki na dakatar da bisa abin da na fahimta kamar tara daga cikin shugabannin makarantu da ake zargi su suka jagoranci yaran na suka fita suka yi wannan zanga-zanga shin a ganin ka wannan mataki da gwamnati ta dauka ya dace da laifi da su ake zargin malaman suka yi to ma ya haba'is na abu malamai sun yi kuskure kuma wato abun da ake kira desperation idan ka sa ma'aikaci ka tirsasa shi ya kai wani manzali na rayuwa wanda shi ma kila ma a samu yaran su ma suna cikin zanga-zanga yaran su na cikin su ma na cikin wannan abu to gwamnati kuskuren da muke samu a ƙasan nan ba a damu da tsarin mulkin Najeriya ba ba a damu da dokokin da suka assasa tsakanin su na wato lebolo da dokar kwadugo wanda take hada ma'aikata da gwamnati ba in aka tashi a kauye hake su kuma in ka dubi labor act na 2004 na Najeriya hmm. wato dokar da ta shafi batun kwadugo a kasar nan gaba kida hmm. biyan albashi na ɗaya daga cikin manya-manyan sharuɗa na wannan dokar da sun fida kuma kowane irin aiki da ake yi akwai sharuɗa na biya akwai kuma sharuɗa na aiki hmm. malaman nan an daina biyan su albashin sun kai wani matsayi ga dalilin ba domin sashi na sha takwas na tsarin mulkin Najeriya 1999 batun provision na wanda ake cewa na wadatar da ilimi kyauta a kowane bangare ilimi ba zai samu ba sai in an samu malamai kayayyakin aiki kawai da kuma makarantu gine-gine da sauransu ba su ne ba da ilimin kawai ba rashin sanin makamar ko kuma su kansu malamai din sun shiga wani tsaka mai wuya don haka ba daidai ba ne su ɗauki yara su sa cikin wannan halin amma kuma gwamnati na da haƙƙi su tabbatar sun kare mutunci malamai din nan su ko malamai su dawo su kare mutunci ƴaƴan mutane da suke garacin su hatta da ƴaƴan su malamai din ma mm. suna cikin wannan abu don haka har yanzu maganan nan tana kan gwamnati gwamnati ba su da yanci ko kaɗan su ci su wani hukunci akan malamai din nan ba su da yanci kwata-kwata idan gwamnati suka ce za su ɗauki yanci za su yi wani mataki sai dai a yi reciprocity su ma su nuna me suka yi wa malamai din me suka aiwatar tukunna to gwamnati ba su da da dama ta yi wannan political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu 'yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau da wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Ibrahim Abdulaziz da barista Modibo Bakari da kuma Cibahiro Dodo da daidai da sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.